وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين waɗanda suka haɗa Allah da wani cikin bautarsu suka ce, Ai, da Allah ya ga damar mu bauta masa shi kaɗai, kar mu haɗa shi da wani wanda ba shi ba, ai, da mu da iyayenmu da suka gabace mu ba mu bauta ma wani ba koma bayansa, kuma da ya ga damar kar mu haramta komai da ba mu haramta ba irin wannan batacciyar hujjar kafiran farko suka faɗa to babu abin da yake kan manzanni face itar da saƙo a bayyane na abin da aka umarce su su isar da shi kuma tabbas sun isar kuma kafirai ba su da wata hujja da za su kafa ta yin uzuri da ƙaddara bayan Allah ya ba su damar zaɓin aikata abu ko ƙin aikatawa kuma ya tura manzanninsa zuwa gare su.